warhaka barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel namu mai albarka Umar Top TV a yau insha Allah za mu yi yadda ake delegating da kuma yadda za ka yi claiming na coins ɗinka da farko za mu fara yin yadda za ka yi claiming ɗin do ni na yi amma zan gwada shiga a metamask ɗin idan na ga ya buɗe zan yi yadda ake yi. Idan kuma na ga bude buɗe bai mun dare ba zan je wata browser daban na yi. Amma misali inda na shiga a MetaMask haka za ku yi to ina fatan ma dai yayi a hakan. To idan na yi kuma yadda ake claiming zan zo na yi yadda ake delegating. Duka zan yi su ne a lokaci daya a wannan bidiyo guda daya. kafin kafin metamask ya bude idan yau ka fara zuwa wannan channel din na ka danna mana subscribe ka danna kararrawan sanarwa yadda za a ringa sanar da kai da zarar mun daura shirye-shiryenmu ka manta wannan channel tana kawo duk wasu hanyoyi na samun kuɗi abubuwan da ya danganci cryptocurrency da blog da freelancing da dai sauransu duk wani abu wanda ake iya samun kuɗi da shi muna yin iya ƙoƙarin mu kawo a wannan channel mai albarka. na haka ka danna mana subscribing. sannan ka danna ƙararrawar sanarwa da za a sanar da kai da zarar mun ɗaura aikinmu a wannan channel na gode sai bari mu fara bidiyon bari abin ya buɗe kamar dai ɗauka sani meta masu yana da ɗan wahalar buɗewa ne amma gashi shi dai yana ta wannan bai buɗe ba har yanzu to yanzu dai za mu ɗan jira kaɗan ne kawai yana buɗewa za mu fara aikin Yauwa kamar yadda kuke gani ga shi nan ya riga ya bude Kun gani na riga na claiming nawa ga dan abin da ya saura nan. To yanzu wannan abin da ya saura da shi zamu yi amma da farko zamu nuna yadda ake claiming. Da farko dai zaka fara shiga wannan layi uku ukun alaman menu. Idan ka shiga saka gangaro nan ga browser a nan wajen zaka shiga. To idan ka shiga idan baka taba yin wani komai ba zaka ga ba haka zaka gani bai zaka gan waje kaman haka ne. Bari gani. za ka gan shi kaman yadda wannan bari ya gama abu ya buɗe mu gani yadda zai zo sai yadda za ku gan shi network ne ma ba wani kyau wato gashi nan kamar yadda kuke gani a haka za ku ganshi inda baka taba buɗe wani abu amma idan ka za zaka gani za zaka iya yin nan nan idan ka danna wannan wajen zaka ga plus sign kaman wannan sai ka danna. To wannan dai shine kawai hanyar da zai kawo ka nan. To za ka zo kan wannan wajen da aka rubuta search or tap URL. Za ka Idan ka taba sai ka rubuta https sai ka rubuta sai ka saka wannan dago biyun sai slash slash sai ka rubuta Kodawo. .org kun ga ya ƙarasa fito min a nan kun ga idan ku lura a ƙasan nan ga inda nake taɓa ga wannan ɗin amma misali bari na rubuta duka kodawo.org yauwa gashi kamar yadda kuke gani kawai sai na taɓa shi haka zan jira shi ya je za ku ga ya buɗe mun kamar yadda kuke gani wannan shine wajen ya buɗe yauwa to kun ga inda ya buɗe ɗin nan ga nan wajen a nan an rubuta airdrop, an rubuta community developers airdrop. To kan airdrop din kawai za ka ɗan taɓa shi haka. Kana taɓawa zai fito da kai wannan hanyar. Idan kai a Najeriya kake ka gani da yake na Najeriya ne ma ya hau min Najeriya direct. To ko da dai bai baka kasan ka direct ba in ma ba Najeriya ba in ma Najeriya bai baka ba za ka taɓa haka. Ga sunan nan su ne to dai ka dai ya riga ya bada Najeriya already. to kawai zan iya barin shi a Najeriyan shi ga confirm a nan wajen zan taɓa confirm ina yin confirm gashi nan sun ce mun connect wallet suka ce select a wallet to kun ga ya fito da iya metamask to dama metamask ne wanda za ka yi za ka taɓa kan metamask ga wannan shine wallet address ɗina akwai sauran kun ga shine wannan gashi nan kun ga wannan suka ce a nan wajen gashi nan suka ce remaining base to shi zan taɓa abin ne network ɗin ba kyau yana ɗan tsayawa. Bari na ɗan, yauwa to kun gani nan gashi nan. Kun ga wannan shine abin da yake nan. Sannan wannan kuma wanda aka sake min ne na riga na yi claiming. To idan baka yi ba za ka ga kana yi za ka ga nan wajen ya ce connect wallet ne a nan maimakon wannan saboda ni na riga na yi ne da za ka ga connect wallet. To dama already kafin ka shiga ka tabbatar yana kan asalin mainnet na ko sai ka shiga ka saka. Kun ga yanzu wannan shine yake nan ga wannan an na riga na karɓa to ga shi nan abin da dai ya rage. To kawai abin da za ka yi sai ka. sai ka danna claim za ka ga claim a nan wannan claim ɗin da za ku ga yayi kala alaman zan iya yin claiming to kun ga yanzu da bai yi ba haka yana nufin na riga na yi claiming kenan to wannan dai shine hanyar farko sannan idan kana so ka sama idan kana so ka yi staking ne bayan ka riga ka gama claiming nan eh, eh bayan ka gama claiming sai ka zo nan wajen wajen wajen da ake rubuta adireshin nan da farko nan zaka shiga gashi nan kawai na yi ne akan wajen direct amma wajen zaka shiga zaka rubuta ga https nan ya fito da komai to sai ka rubuta stake kamar yadda kuke gani ku kalle yadda zan rubuta da kyau stake dot sorry state dot sai ka rubuta ko dawo dot org sai ka shiga bari ku gani yana gama buɗewa za ku ga ya kai ni wajen yin staking direct kun gani nan wajen shine wajen yin staking direct kana shiga a nan wajen za ka taɓa wannan register ne kana taɓa register haka zai kai ka inda za su ce ka yi connecting ok ba sorry ba ba register nan za ka taɓa ba sorry na ɗan manta ne a nan wajen za ka ga inda aka sa connect wallet ko kuma in baka gani ba ka taɓa nan wajen haka kun ga wannan shine wajen yin wannan ɗina wajen yin wajen inda zan je idan zan yi claiming remote ɗina zan taɓa shi to amma tunda yanzu ba claiming zan yi ba yana kai already na riga na yi connecting da a wajen da connect za ka gani network ai abin ne na rasa me yasa yake ɗan tsattsayawa ah, satoshin nawa metamask ɗin nawa kai ya ɗan kwai issue ne ina ga ya. an gama yauwa to yanzu abin da za ku yi a nan wajen idan za ka yi delegating idan ka lura nan wajen ga APR za ku ga APR to abin da APR ɗin nan da shi za ku yi la'akari wanda APR ɗin shi ya fi yawa annual percentage reward wanda na shi fi yawa shine wanda za ka yi delegating a wajen shi ba wannan commission din ba shi commission din nan kamar yadda ake faɗa abin da su misali a reward ɗinka abin da za su samu kaman idan suka gama yin kasuwanci reward din da su za su samu a cikin naka za su dau 5% wannan wannan kuma ya ce zai dau 10% wannan ma zai dau 10% to haka dai zaka duba zaka ga mutane da yawa to ga wani anan kun ga wannan zai dau 2% ga wannan zai dau 5% ga wannan zai dau 5% sannan ga wannan ma 5% kun ga kusan dukansu 5% ne ga wani 2.5 to misali kun ga ya kamata idan za ka yi sai ka yi a wajen mai wancan 2% din. to amma ni tunda na riga na yi a wajen mai 2% bari na gwada yi a wajen mai 2.5 nan zan ƙara yin guda ɗaya saboda ina da ko yanzu guda biyu wanda ba riga na yi staking ɗin shi ba to bari na taɓa shi wannan kun ga sunan shi position abin ne network ɗin ne yana ɗan tsayawa mutane sun ɗan yawa a kai ne amma zai zo bari ɗan jira kaɗan na san dai kun gan shi gashi nan wannan mai wannan na riga na shiga cikin shi kun ga sunan kun ga logon shi nan ga sunan shi position to misali yanzu kana shiga nan ga dai abubuwan shi nan commission waye waye ga shi nan coin delegate an yi delegating guda dubu goma sha uku da ɗari biyar da hamsin da ɗaya a hannun shi sannan ga wallet address ɗin da suka yi delegating a wajen shi to yanzu misali idan ina so zan yi delegating zan zo nan wajen zan taɓa delegate ga sha nan wajen haka zan taɓa ina taɓawa gashi anan kun ga already dama nan one suka saka min to zan zan bar shi a one ɗin shi tunda guda ɗaya nake so zan yi delegating idan ina so ya fi ya ɗaya zan taɓa nan haka zan misali zan goge idan ina so na yi guda biyu ne ko idan ina so na guda goma ne kaga zan saka goma haka sai point sai wannan bai abin da yake bayan point nan kuma me to ni guda ɗaya zan yi to zan yi haka 1.0000 kenan to sai kawai zan ina taba delegate wannan kawai gashi kun ga yanzu ya ce min please wait saboda a ɗan kwai mutane da yawa a wajen to kun gani ga shi nan a nan suka ce min wanko ga farashin shi a nan ya fito to haka zan bar shi to kun ga ga shi ga ɗan abin da za su cire na gas fee a nan kun ga 1.00001 shine gas fee din su kamar yadda na faɗa muku network ɗin mutane sun ɗan mai yawa ne shi yasa yake ɗan ciccijewa to amma dai bari ya ɗan ƙara yi kun gani yana ce min wai ok daga browser na ne ma na ga ko tana bukatar na yi update ɗinta to gashi nan kun ga wannan gashi nan abin da za su cire to kawai zan ja shi haka ina ja ga confirm ina taɓa confirm ɗin nan zai tafi direct kun gani yanzu ina taɓa confirm gashi nan yana tafiya to yana gama tafiya shikenan abin da zan yi kawai kun ga sun ce min transaction wannan transaction succeed kun ga transaction yayi kenan a can da kafin na shigo inda da kun lura za ku ga one a guda biyu nake da shi 2.7 wani abu to bari na taba nan wajen yanzu idan na taba ga wallet a nan zan dawo cikin wallet ɗina idan na dawo cikin wallet ɗina kun ga yanzu abin da ya dawo 1.7 1.7 shine abin da ya dawo to yanzu kawai abin da ya rage min na yi sai kawai na naje na, na gama kenan. MetaMask is not respond. Abin network in kamar na irin na faɗa muku mutane sun ɗan mai yawa. Amma dai gashi nan kun ga 1.7 to abin da ya rage min kenan na riga na yi delegating na yi staking to haka za ka yi a koda yaushe. Sannan idan zan yi ma wani video insha Allah wannan dai na ga ya ɗan yi tsayi zan ƙara yin wani video akan yadda ake yin. claim reward da yadda za ka yi on kamar idan ka ga an sallami wani validator sai ka je ka sai ƙara yin transfer ɗin validator ko kuma in za ka cire kayanka ne kamar misali kana buƙatar kuɗin coins ɗin za ka je ka cire ka siyar to duk zaka zan yi bidiyon yadda ake yin wannan kada ku manta da yin liking da sharing wanda bai yi subscribe bai mana subscribing domin samun shirye-shiryen mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura na gode mai magana naku Umar Top TV